Ke ya sunanki? Sunana Maryam. To waye Madugu? Rayuwar Madugu a cikin al'umma nasara ce. A'a, kamar ya? Rashin Madugu a cikin al'umma kuwa babbar asara ce. A'a, kamar ya? Kinga sai an jima. Alhaji na zo mai magana ne da kai. Na me? Akan kuɗinka ne. To ban haƙura ba. Ka ji abin da na ce? Me ka ce Alhaji? Ban haƙura ba. Hajiya ya jin daɗi a ƙasar nan. Ai ba zancen daɗi ba ne kawai zance ne na haƙuri. Wai haka bawa? Haka Allah ya fi da rayayye a jikin mutacce. To ai babu ni ban gane wannan batun naki ba. Kai me hakan yake nufi? Babu ƙarya a ciki. To anti kefa. Shikenan. lafiya ka ce kallo na uba ka je a nema magana iya ana magana ka ki tankawa ne